jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Masu sauraron mu kamar yadda kuka sani a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau biyar ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu magana ne akan yadda malaman makaranta suke baiwa ɗalibai horo a makarantu. cikin shirin namu ne wakiliyar sashen hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar namu sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai ku kasa kunni don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakin da ta gayyato mana 'yan aji barka mu da sake saduwa da ku yau dai 'yan aji mun nausa zuwa garin bauchi inda za mu tattauna da mutanen bauchi yau muna tare da malam kuma comrade san turaki sai kuma rahina aliyu da kuma alhaji sha'ibu adamu mai unguwar jaja da ke cikin garin bauchi inda za mu tattauna da su akan dangantaka tsakanin ɗalibi da kuma malami musamman a ɓangaren horo hukunci ga ɗalibi barkan ku da zuwa Ga kokarin da muke na zagaye ko ina da ko ina musamman waɗanda suke sauraron mu a cikin shirin na namu na yau da gobe yau mun fara da garin Bauchi saboda kokarin da 'yan Bauchi suke yi wurin kira da kuma shiga cikin shirin na namu na yau da gobe. To kamar yadda na gabatar za mu yi wannan shirin namu ne akan wato horo ko kuma hukunci ɗalibi a makaranta inda akan samu akasi da kuma rashin jituwa tsakanin iyaye da kuma malaman makaranta. bari fara da wa'inda abin ya shafa kai tsaye wato su malaman makaranta inda su aka ɗora wa alhakin kula da su ɗaliban ba su ilimi har ma da tarbiyya malam ifan shaki a matsayin ka na malami malam makarantar firamare ne ko sakandare eh, malam makarantar firamare ne to ke na kana fama da ɗalibai kananan yara yan kimiyya <laughs> <laughs> to ya aiki ne alhamdulillah wannan a game da maganan horaswa hmm. yaya tsarin horar da ɗalibi yake a cikin tsari na koyarwa Sa'udu da zan yi shiga wakili bismillah rahman rahim da farko na martanci da zuwa fadar jihar Bauchi kuma da ma mu an da karfan baki haka ne ai na so ne na kuma Bauchi kin kwashi da ina a hankali ma zai karama ah, game da tambayar da kika yi min akan abin da ya shafi horo wa ɗalibai a makarantu na gwamnati musamman ilimin muna a ƙarƙashin gwamnati ne shi ne a gaskiya a halin da ake ciki a yanzu a kusan eh, zan ce miki wanda abu yana kokarin zama tarihi dalilin da ya sa na gaya mata haka ko shi ne akwai ƙungiyoyi wato na duniya wanda suka yi a akan wannan horo da ake ba wa ɗalibai musamman horo da ya zama eh, mu da matsalolin da muke samu tsakanin mu da su iyayen yara tunda mu muke rike da ɗalibansu shi ne gaskiya iyayen yara ba su ka mu goyon baya wajen ganin musamman an turo mana ɗalibai a kan lokaci ko kuma ya zama sun tsaya mu ba da horo wa yaran wato sai dai gwargwado wanda yawo zai zama yana shakkan ki zuwa makaranta ko zuwa wani abu na rashin a makaranta to abin da yasa na sai ba mu samun goyon bayan iyaye shi ne iyaye sukan turo mana ɗalibai kusan mukan iya yaye ɗalibi tun daga aji ɗaya har matakin aji shida ko aji ɗaya na junior secondary har zuwa eh, aji uku wallahi ya yi yi ɗalibi ba mu san wani mahaifin shi ba a ka'ida ko ya kamata a ce mahaifi da dinga zuwa lokaci lokaci yana tambayan halin da kansa yake ciki wannan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa na cewa shi yaron in zai aikata wani kuskure zai tunanin mahaifinsa zai zo ya bincika ba tare da an sanar da shi cewa mahaifin da kuma malami ya san gidansu ya san mahaifinsa a har yanzu magana da nake gaya miki cewa a kowane rijista na aji za ki je ki samu mun sa yaran sun kawo mana ainihin lambar waya na mahaifansu ko na wasu magabatansu wanda kusan ko da yaushe mukan yi wannan lamba domin mu san halin da yaro yake cikin bai zo ba da kuma matsalar da ya kamata a da kuma abin da ya hana shi zuwa makaranta mm. so amma duk da haka wani lokaci da ki samu ana magana da su amma ba za ka kansu ba To wannan gaskiya kalubale ne da muke samu muke fuskanta kwarai da gaske mu malaman makaranta tsakanin mu da su iyayen yara wannan rashin goyon baya yana sa yaran su samu mummunan tarbiyya ko su gurɓace domin in an kawo mana su mu abin da muka sani shine mu ba su ilimi daidai gurgurun mu ba su tarbiyya daidai lokacin da aka bamu mu su suke hannun mu daga lokacin da muka sallame su to tarbiyyar su da kula eh, da su ya bar hannun mu amma yau inda a ce muna haɗa kai da iyayen mai yiwuwa wani lokaci iya mara zo ɗaukan su da su zo su gaisa da malamai amma gaskiya mafi akasari shine ko ɗaukan suka zo yi in sun tsaya a gidan yara sun fita shi kenan ba su da malamai. Ki gashi muna magana ne akan horo da ake bayarwa a makaranta wani lokaci lokaci za ka ga an wuce gona da iri hmm. inda akan ah, kai ga an taɓa lafiyar yaro hmm. wanda yake kawo hatsaniya da rashin jituwa tsakanin iyayen da malamai mm. eh to a naka ganin a bisa doka mm. na koyarwa yaya ina ne daidai hurumin da aka ce nan ne ya kamata a ce an iya horar da yaro ya kai haka wato iyakar korarwa To alhamdulillah kamar da kika tambaya lallai a baya karantu suna yin horo mara kyau ko horo da ya dace ba wanda ba amma kasancewar kullum ana samun ci gaba na rayuwa mm. mun samu horo da A wasu kungiyoyi na kasashen duniya sannan duk yawanci da ke gyara shi ana zuwa Eh, kamar na ake kiran karawa juna sani mm, ko kuma karin horo yawwa to ko horo dai mukan je akan mukan samu horo wani lokaci ma da samu wasu kungiya ne suka zo daga wani wuri haka su don su bada horo akan abin da ya shafi hukunci ko kuma ainihin abin da ya kamata a ce malami na yi wa ɗalibi don a yanzu magana da nake gaya miki shi ne ita hukumar ilimi ta jihar Bauchi ko ta ƙasa bata amince da a dinga yin horo wa ɗalibai wanda yake ko wuce iyaka ba iyaka yawwa iyaka a nan sai muka ɗauko matsaya muka daidaita a kan cewar ya dace idan ɗalibi ya wani abin da ba daidai ba a dubi irin hukuncin da ya kamata a yi maka irin laifin da ya yi idan laifin da ya yi yana da girma to mukan haɗa hukuncin da nemo iyayensu domin gayyato iyayensu domin a haɗa kai a samu mafita idan kuma hukunci ne wanda za mu iya ba da horo a wannan lokaci mukan yi amfani da dama na wani abu da muke buƙata da shi a wannan makaranta ko ce yaro ya kawo ko aizar wato abin wanke bayan gida kenan ko alli ko tsintsiya da dai makamantansu wanda ba za a ɗora ma yaro nauyi nauyin da iyayensu za su galabanta ba. To kina nufin kenan ba a duka? Kusan gaskiya yanzu ba a cika yin duka ba saboda wani lokaci baka san irin laluran da yaro ya da shi ba. Idan yaro ya zo da wani lalura ka je tsautsayi ya sa ka masa bulala ɗaya biyu sai ka gaya shiga wani hali. Hmm. To wannan yakan kawo saɓani tsakanin mu malamai da su iyayen yara wanda kusan har an samu gajin hakuri a kai ga hukuma ko kuma su shugabanni su shiga. To mai unguwa malam Shu'aibu um, ku iyayen iyayen yara kuma yawanci da ku aka samun matsalan yayin da yaro ya ruga da gudu gida ya zo ce muku malami ya da ke ni abinda kawai za ku tambaya shi ne yayi na da ke ka a nuna maka kuma ku gargaɗo makaranta yakan kai ka ko dai ku rama ma yaron a nan kai tsaye ko kuma ku kira hukuma wato kila yan sanda su zo su ki ɗauki malamin na kila a makaranta a hali mara kyau a je a muzuna mashi ko a tozarta shi ya za ka ce. Salamu alaikum. Ah, Kika ana samun matsaloli da yawa makarantun kuma duka sun fiye laifukan nan ya daga iyaye wallahi mu iyaye mu ne muke son muka gwada son yayan mu ko ba son yaya wallahi abin da zai bata tarbiyyar mu yanzu so da yawa na fita ga kamar lokacin karfe takwas ko karfe bakwai da rabi kai karfe tara mun iyaye mun san yaron ya zuwa makaranta amma ba za mu tsaya mai treatment ɗinsa ba don ya je makaranta kan lokacin da ake bukata ko ba ka ne ba na sha zuwa kofar makaranta An gwamban da ko kofar ba sai. kam yaro yara sun tsaya kofar sun kafi ka suna tsoron bulala saboda sun zo makaranta a makare kuma dole na musu bulala duk saboda ku gyara gobe amma hakika iya har yanzu bai zo na mataki har yanzu dai ah. yara suna zuwa a makare wallahi har gobe wallahi na gama jami'i yau ma na gama jami'i kace tafar darbi ya shi tar sarakata zo yi makaranta kace kai ka ta. ka dai hayo sai ya ba baban mu abincin da bin kaiwa da wuri bane wato ke na kana nan nauyin kamar da ka faɗa cewa ku iyaye ku ne masu muna da yaro yana gidan muna kallo da yanda ake mm. ni kan yi kan boko ba mm. kun fahimta amma lokacin da yan umar kanin suka yi ko ba ta ne ba lokacin da duniya ta da lafiya da rina wayewa ko abin da mutum yake da su kuma makaranta da ya tsimame da wuri dan abin ne san umar ron kan ka samu ba da yaro ya shafi makarantan mm, wato dai a zai iya kumallo kawai ina kai kumallo mm. kawai in ya dawo tara din nan sai ya sai kariya sai ina zuwa gida sai kariya don ba ni man shi ko ni rana malam Muhammadu Jahu ilimi sai shi shi bude makarantar gomman a ah, ya kashe makaranta sai zo kuma ne su ne katsina sai sami sai ya ga su suna su gida su ma zai kariya don ana zuwa taran a gida ne da ba mm, a samu haka ake cewa ko ba da kuɗin tara ko kuma gida a abinci saboda haka ina zuwa Allah ya gawa ta malam Allah ya gawa ta malam Allah ina kan cikin sai kafe cikin sai rubutu a sama yana gama wani asibiti kaza ne malam ta'ala sai ki da kobo biyu ya kawo ba shi ki mishan kuma da hankali hukunci kan kulawa ne sa wannan abu ya aka cimma nasara wato akwai dangantaka mai ce tsakanin iyaye da malaman da kuma ɗaliban da ba da girma haka yake sa'annan bayan su kuma sa'annan wani rana sai wuce wucewa suke faɗa makarantar sai iyayen suka turo yayin su zo su rawa musu tun a lokacin da ɗan lokacin daɗi lokacin malam Muhammad Jahan mm. to saboda haka shi ke na sai sai ga yara fa da fa cewa a makaranta wasu na rama ma kuma malamin za a doka kenan yaran su su yanda aka buge su sun gudun su buge su suna su yan su ka a musu a makaranta shi ne sai malam Ahmad ya ce a ne kai wai mun faɗa da dan uwan su ne kanin shi suka furama kai yace ka ga wannan filin makaranta ne ka ga wannan filin ce yace wanda zai yace kai dan gidan wani shi ne dan gidan ne yace to wannan filin wanda zo da shi dan gidan sai daidai suke oh. daidai suke da shi dan gidan sai dan ita wallahi daidai suke wato in talaka ne ne wannan hali saboda malami yana da daman ya horar da su ala kulli ala kulli ko ko ɓangaren mata sake rajina an ce ku iyaye mata yawanci ko ke ƙara rubuta al'amarin idan ya faru yaro ya rubo da gudu gida ya ce malami ya ke shi sai kin saki ya gagare ki dan nan ma duk kusawa kike yi idan an yi hutu Allah Allah ke a ce a gida an ce hutu ya ƙare sun koma makaranta saboda sun san halin ɗanki amma kuma da zaran an kore shi ko haka ne ƙarashe ki idan ne aka taɓa miki ɗanki a bar ke ke hukunta shi wani lokaci shan ma ba za ta jira uban ya dawo ba za ta ɗaura kamara ta wuce makarantar ta je bin ba kuma abun ba ba cin cikin kwanciyar a lokacin sai an kai ga an a cikin sa alhamdulillah da farko dai akan ce yanda yatsun hannu bai zama daidai ba mm. haka kuma dukkan mata ba su zama ɗaya ba wata idan aka kawo masa wannan matsala akan cewar malami yayi yi yaro mm. kwarai takan ji sawu wata kuma ba ta jin sawu sai ta tambaya me ya faru in ta san ɗanta gagararre ne idan kuma ya kasance ita ba ta da son zuciya za ta yi yanke hukunci ba tare da ta koma makarantar ba amma idan tana da son zuciya tabbas ta san ɗan tallan gagararre ne haka za ta kama hanya domin ta je ta ci malami mutunci su saboda sabon son zuciya da yake tare da isa, haka zalika kuma har a yanzu akwai malaman da ba su daina wannan cin zali ba akwai wani malami da ake labarin shi wanda an yi hirar shi a gabana idan ya shigo ya koya muku mas idan har ba ku iya masu ba darasin lissafi idan har ba ku iya ba a taci a wannan lokaci zai muku duka ba kuma duka in kowane ɗalibi sai ya san duka ne ya shiga jikinsa to saboda haka abin da ake magana cewa lissafi da turanci su ne darasin da suka fi kowane darasi wahala a ƙananun kamar firamare yawa wanda waɗansu kwakwalwarsu ma bayan guguwa sai sun kai aji hudu biyar shida wani ma zai kai aji shi da kwakwalwarsa a toshe yake bai gane hausa ba ba bai ballanta da bambanta turanci ba ne bambanta lissafi ga shi kuma an haɗa mishi da tsoratarwa to madalla ta ina ne yaro zai yi sannan ni a tunanin da nake da shi shine yana da kyau kamar shi malamin lissafin nan ya tantance wa wa'insu irin yara yake koyar musu wa'annan yaran wata ne ko tsofaffi ne kafin fahimta yake hukunci wato ana son ko malamin ya koyi so ina yana da kyau ko wani ɗalibin sa yana da kyau abin da yasa nake yana da kyau wani idan ya je aji da yunwa ba fa abin da zai gane ne wallahi malami zai gama rubutunsa da ne kawai fita har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To bari dawo bangaren kamar ta ce ya kamata ce malami ya fahimci ya ɗaliban sa kuma ya fahimci waye ya ce ba ya ce ba shin kana ganin duka wa'annan nauyi ne ya rataya a kan ku? To malami sun ne mai kula sosai sun da dama kula aka ba shi aikin sa shi ne kula. Lallai wani lokaci kamar yadda ita malama ta yi magana ana fahimtar yanayin yaro zarin shi da kazar-kazar ɗin shi ya canza. Hmm. To ba za mu iya gane yunwa ne a cikin shi ba saboda akwai jinya wani lokaci yaro kan tashi da ɗan mace shara amma amma dai zai ga iya zuwa makaranta to lallai wani lokaci akan tambaya cewa me yake damun yaro amma kamar yadda ta faɗa cewa idan an koyar da yara darasi in ba su iya ba ana musu duka to na ga kamar duka ne ma yanzu na musamman a jihar Bauchi aka saka akan irin wannan duka kuma jihar Bauchi ne kaɗai a yanzu dai ina gaya miki jihar Bauchi ka zo ina magana ne kuma a kan jihar Bauchi to abin da ya faɗa ne zai da ka mu yanzu dai a matakin hukumar ilimi ta jihar Bauchi gaskiya doka ne don yaro bai iya koyon darasin ka ba hukunta shi da bulala bulala ba ta yaro iya darasi ko ya koyi eh, ko ya samu ilimi akwai hikima da ake ji shi ne muke ce mata wani method of teaching to idan kana da wannan method din na koyarwa kamar hikima kenan da Hausa ko mm, na koyarwa yawwa eh, idan kana da wannan cikin sauki za ka ga ɗalibai suna ƙaunanka. wani lokaci za ka ga in malami bai iya sakewa da jama'a da ɗalibai ba haba haba suke yi da fita daga aji wanda suka fi sha'awa da shigo mm, to kuma ya faɗa kowane ɗan adam da bayar da Allah ya masa kuma kowane ɗan adam da irin yanayi da Allah ya yi shi wani mutum ne mai sakin fuska wani kuma mutum ne mai ɗaurin fuska kuma haka ya Allah ya yi shi bayan da iya amma dai yana da ƙoƙari wajen ya shiga ya koyar da ɗalibai amma dai ina kalubalantar ita malama akan wannan malami da take mai bugu don yara yi har shiga aji su yake idan an ce da na malami wani horo ne ya fi aiki da ɗalibi kai a matsayinka na malami wanda ya daɗe a cikin harka. Gaskiya yanzu horon da muka fi ba wa ɗalibi. Wanda kuma ya fi aiki eh. Ya fi aiki shi ne idan yaro ya shigo ya yi wani abin da ba daidai ba mu nuna maka wani ka ta fara cire a makaranta mu ce ta shara. Eh, ta shara. Ya ta kuma bai shi da ya samu wani eh, wani wahala. Kuma eh, ba lada. Yawwa in ga kama ma mu sa shi ya wanke wasu bokatai wasu menene mu sake zai gindin famfo sai ko ruwa ya zo ya yafa kafin saboda kan kura ma ya tashi wannan shi ne babban ga abokan sarin ina da na karatu sa ruwa a cikin yana gyara malamin da rage kwaye da wanda samu ga gararru za ta ce tun da wanke wanke wanke ma ya burki ta tara mai sauƙi ne ba sai na ga dama ba da ido don wanke wanke wanke yi kaza yi kaza ai ta yi har yanzu kula da muke yi a kan shi ne har yanzu suna jin ta kai sai a sa su abu sauran kawayen su ko ƴan uwan mata mata fi ɗauka abin da zai sa su dan gyara da zuciya da wuri. Sauran da bangaren uba um, a wani shawara za ka ba iyaye don duk da yake an san cewa akwai eh, malaman da suke wuce gona da iri ko kuma da suke ɗauko su na gida su da shi cikin makaranta su huce kan ƴaƴan mutane amma duk da haka akwai wanda suke yin horon tsakani da Allah ne domin su kawo gyara hmm. wani kira za a yi wa iyaye. Ah, da za musu kuwa lalle ya kamata malaman makarantar su zamo abokan kuɗin su da kowane lokaci da sun ka abubuwan da yake tafiya da yaran su na ga maka samu wannan a shekara samu kyakkyawan communication a tsakanin su ba wani matsala da zai faruwa amma an babu haka amma inda ake tafiya yanzu ko da ke an fara samun da sauki amma tabbas dole ne iyaye mu iyaye mu mu tashi mu hubba ta mu sa ido kan ƴaƴan mu sun ka zuwa neman ilimin na ala kulli hali domin zai taimake su ne da cikin Allah mun ne san kwana su kuma su rinka dingina wa malamai makaranta su rinka martaba su a inda duk su ga su rinka martaba su hakan aka samu hakan to hakika tafiyan zai kyau amma babu haka abin da zai mara kyau ko kan abin ne ya damu mu kowane lokaci sannan kuma a nawa karin bayani da zan yi shine duk mahaifiya a bangaren mahaifiya ya zama tana kulawa da fitan yaron su zuwa makaranta da kuma yadda malam ya faɗa bugu da ƙari uwar gida ke fa san lokacin da lokacin da daga ranar farko da kika kai ɗanki zuwa makaranta kin san karfe nawa ake shiga aji kuma kin san karfe nawa ake fita bugu da tsari shine uwar gida ba abun da ya malami ya fi a rayuwarsa ya ga yaro ya zo latti a makare wato saboda yana mayar musu da komai baya menene komai baya zai iya kasancewa an ce karfe takwas malami zai fita zai shiga aji ya zama yaron shi ya zo takwas da ragi ko takwas da kwata a wannan lokaci malami ya shiga aji har an kira suna an fara darasi sai a ce ga yaro ya zo kun sun ga an raba hankalin malami kashi yana kokari ya ce zai ba mu wannan yaro da bai zo da wuri ba zai ba shi horo sannan kuma yana kokari yana kokari yan wanda suka zo da wuri su ma a koyar da su su fahimci menene ya kawo su ko uwar gida yana da kyau abin da zan ba da shawara a nan tun da daddare su dinga adana ma yara kaya tun da ke suka haife su ba lalle ne yanda kike so su yi miki a lokacin da kike so ba yana da kyau da daddare an yi sallan isha ko Waye har har ta takardun shi a wuri ɗaya shot ɗin shi sandal sa uniform ɗin shi duk faka mishi a wuri ɗaya gari na wayewa in ma kin yi ba ne tashi da wuri ba bayan kin yi sallah kin koma kika iya makara to in Allah ya hore miki flag ki zuba musu ruwan ki zuba ki kunu ki zuba a ciki a flag ɗin nan ko ko ki dan dafa ɗin ki zuba a flag ɗin nan idan ba ki da shi kula ba dai gidan mutum da za ta ce ba ka da kula a zamanin yanzu za ki yi ki kukkulle a leda in ruwan zafi ne shuququl rufa a kulan nan ki sake ɗaukan wani zanni ko bargo ma akwai masu sawa bargo haka in aka ajiye kula sai a ɗauki bargo a gudun ne mm. an tsara shi don samu kayan ki da tsuni mm. idan kika sarrafa shi haka da daddare to gobe da safe dai ki shi sanyi kalau wanda yawa kike sallami yara da shi ko rage damar madalla idan akwai umarnin da za ki sarrafa kin yake mace su da wanda ba za su makara ba in ta sun an tashi tara sai su dawo su ci imanin su ki kada su da wuri kafin a jawo wani damuwa da ba. Sakandare ne ma wanda ba sa a tana ina ga ana ba su kare su a ko yanzu kamar wani yanzu ba mu to yanzu kamar wasu mm. yanzu kamar wasu kunun zaki ake dan kulle musu a dan gora idan suka je za su sha kunun zakin su su dawo har a tashi ba su da matsalar sai sun ci wani abu mai nauyi wani wa in ji wasu suka ce ma ka ci abu mai nauyi yana kashe maka jiki mm, to sai a ba su mara nauyi mara nauyi to za su iya in sun sha su je in ka ba su mai su da zafi dan warware maka hanji ku kula musu abin da ya samu a gora su kama hanya su tafi ma ba su sun da break ba ba ba su zauna gabaki ɗayar wunin da yunwa ba. Sauran kuma wurin malamin da zai rufe mana shi wannan tattauna da muka yi a matsayinka na malami wani irin kira za ka iyaye domin su fahimci irin horar da kuke wa yara su kuma ba ku goyon baya. Alhamdulillah. Kira da zan yi ga iyayen yara shi ne na farko muna neman su bamu goyon baya su bamu haɗin kai wajen ganin sun yi ƙoƙarin turo mana ɗalibai da wuri na farko na biyu kuma shi ne su taya mu kiwon waɗannan yara lokacin da muka zo muka ce mu za mu ba tarbiyya a makaranta to in ba mun samu goyon bayan iyaye ba tarbiyyan ba zai samu na ƙarshe shi ne su iyaye sun san halin da 'ya'yansu suke ciki wani ya san ta wurin kan ɗansa wani ya san cewar ɗansa ba ya jin magana amma shi babban burinsa shine ya tattara shi ya wurga shi wurin malami kuma kar malami malami ya haɗa shi to abin da nake kira shi ne ku iyaye ku zo mu haɗa kai domin mu gudu tare mu tsira tare idan yaro ɗaya ya ɓaci duk community ko zan ce ko garin gaba ɗaya za a iya sa al'umma za su samu ina kira da su iyaye da su yi duba a wani bangare guda na lokacin da yaro ya zo an masa hukunci wanda suka ga ya wuce gona da iri kar su ɗauki hukunci a hannunsu ko su ɗauki doka ita kanta makaranta ba a rasa irin wannan baragudun malam daga lokacin da malami ya kuskure kuma ita makaranta ita take fara ɗaukan mataki na farko a kan shi kafin iyayen ma su zo ita hukumar makaranta ta fara daukan mataki a kan shi malamin da yawan abu don ta san ba daidai ba don baya da cikin doka idan iyayen yara kuma suka yi gajin hakuri suka zo ga matakin da eh, makaranta take dauka hukumar makaranta take dauka su kuma sun zo da sabanin hukuncin eh, eh, hukuncin da ita hukumar makaranta take dauka akan malam don haka wani lokaci idan an zo sai a samu sabani baki daya cewar su shugabannin malamai shugabannin makaranta ana nuna musu cewar ba su ma san me suke yi ba tunda matakin da suke dauka ba daidai kuma su suka san malamin su su suka san irin hukuncin da ya dace su yi masa halama har sai ya ji a jikin sa akan akan ɗauke shi an kai wurin hukuma to saboda haka ina kira da su iyayen yara da su dinga hakuri domin babu wanda za ki yi hakuri a ce bi nasara ba hakuri nasara ne a kodi yaushe idan suka zo muka haɗa kai za mu gina yaran nan kai su ga tudun lafiya insha Allah. Assalamu alaikum. kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyarmu a birnin kumasi Ghana Hawa Abdulkarim Young Pioneer da bakuwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. yau jama'a a mu na kwalama kuma ajiya zara fatima ba mu san abincin da yau za ta muna ba yau wani abinci za ki muna gaskiya ina so abincin miya sosai na fi yadda dafa abincin miya ya fi irin shinkafa shinkafa nan so ina best another best food da ne miyan kwakwa mm-hmm. so miyan kwakwa na ni fresh kwakwa na na da uh, kisan mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa a yi miya ba kamar oh. najeriya haka kwakwa ana ci oh, eh, idan an dafa kwakwa sai a zamana ana cin shi haka wani ma dan yin haka suke ci mu gana kawai muke ɗaukan kwakwa mu cire mu yi miya da shi so ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka da sayan da ake kwakwa ok so miyan kwakwa kana ni yake miyan kwakwa na ne na se na need kwakwa farko let me list the ingredient ki need kwakwa ki need nama dai need tomatoes albasa tankwa ina so mamoni ya suke ce mamoni mamoni kifi mai warin ne eh kifi mai warin amma ba wai wari bane dadi ne <laughs> shi sa farko ka dafa kwakwan nan in ka dafa kwakwan nan in yayi taushi shi ka tace shi cikin um, ya ke kira ruwa mataci matati shi ka daka in ka daka nan ka bari ka daka shi da kyau in ka daka was kana daka wani kana zabki naman ka kuma isa in ka daka ka kawe nan shi ka zo ka dama kwakwan nan in ka dama shi da kyau shi ka tace in ka tace ka cire diyan ka cire diyan nan ka cire diyan nan guda guda guda guda in ka kare shi ka dama shi da um, ganye shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashi kamar mashe eh, bawon nan shi ka ji gefe shi ka tace ka tace shi su biyu ko su uku wasu naman ka na kan wutan nan na fahimce ki wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakwan daga jikin duka ka cire kullun duka sannan uh, abinci da zai sauran na ka masu shi da nunka ka aje shi gefe sannan ka duki ruwan ka tace in ka tashi shaka kuma tashi shi su biyu saboda su da yawan nan in baka tashi su akwai ni kasa baki baki da ke saura kasa ya shiga cikin miyan ka ka ci kasa isa ka tashi shi kamar su uku shi ka zuba shi cikin naman ka da ke kan wuta kake zabke wannan shi ka zuba shi ciki in ka zuba ka kare shi ka kawo tumanto sun ka nan ka sa ka dibiya su kai ka wanke su fan ka dibiya su kai in ya dafu shi ka cire ka ka shi ka kuma sa shi cikin miyan ka nan isa was ina kan wutan nan in ka gan kamar in ya nuna ka ga man nan duka ya zo bisa ka miyan ka ya yi ready kenan na shi da me ake cin shi shi kuma za ka ci shi da sakwara ni na ina son sakwara sosai za ka ci shi da sakwara za ka ci shi da tuwo shinkafa za ka ci shi da tuwon gari eba amala duka dai any swallow duka za ka ci miyan ka da shi a sha tuwo Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauki kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.